Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Babu mai da ke Basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubrar dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta Basir. Likita gare ka. Shi ciwon Basir dai a turance an fi kiran shi da pile amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid. So wannan ciwon Basir din nan ba wani babban cuta bane illa illa kaman bayani haka shi wannan duburan namun nan kamar yadda muka sani yana da jijiyoyi jijiyoyin da yake kaiwa jini wanda yake taimakawa tare da su muscles wato tsoka kenan da yake jikin dan adam gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan so yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura ya yi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin ya zo ya kasance ya fara yin jini yana yin kaikayi yana yin zafi alal misali to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma pile ko kuma basir a hausa kasance so ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba To likita shin me ke haddasa cutar basir? Babban abin da yake kawa wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa prejo yayi yawa a wannan particular gurin wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya cewa kamar a matsayin pressure kenan suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya kara wannan kumburin so a takaicen takaitawa dai kenan yayin da mutum yana yawan samun matsalar na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti biyu minti uku ga mutum ya minti sha biyar ashirin talatin ko ma sama da haka dan yana so bayan gida ya samu ya fito yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida yana ta shan wahala to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir. To shi wani abu da basir akwai wanda bayi da alamu wato asymptomatic kenan akwai wanda kuma they are symptomatic wato wanda suke da alamu. So ba mamaki bane mutum yana da basir amma bayi da kowane alamu guda ɗaya amma kuma ga wanda alamu ya fito musu to yawanci ɗaya daga cikin wa'annan ne ko ma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kan shi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi wani lokacin ma har yakan fito da jini sai dai kuma a gane wani abu ba wai bayan gidan bane yake yin jini a'a shi jini daban bayan gida daban yayin da aka ga jini a cikin bayan gida to wannan kan tabbas ba basir bane amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban to wannan yafi alamun basir gaba in so yana musu tsananin zafi akwai wanda ke zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din nan discomfort shine mutum ya ta jin wani iri ko ya zauna ko yana tafiya ko kuma yana wani abu ma zai ji still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburanta to wa'annan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir ɗin. abin ba zallan nan ba ya kamata mu fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'annan basir din dan shine zai famu dama mu san cewa oke to eh doga irin nawa alaman yadda take zuwa mun daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne wato hawa-hawa kenan muna da first degree muna da second degree muna da third degree muna da kuma fourth degree to first degree shine wanda babu prolapse prolapse ne shine wannan bullo ko wannan so mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki wato internal hemorrhage kenan so ko ma mene ne ba zai taɓa jinta ba amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi na biyu kuma akwai prolapse amma prolapse din yakan aku yayin straining yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi to ba mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin to sai kasance cewa kenan abin ya fara bulukowa amma in ya kasance babu matsalan nishi in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi to wannan ba zai buluko ga baki ɗaya ba shine second degree kenan third degree ko kuma degree ko kuma in ce hawa na uku shine yayin yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi wato za a iya pushing in shi back kenan sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake yi is continuous wato ya daɗe na wani tsawon lokaci alal misali kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa ba ne so kenan mutum zai iya tambayin kanshi shin in yana da basir alal misali mai bulokowa ne a wanda zai zo ya kasance koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa ma ba zai koma ba dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa so kaga kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance a yana da shi to kenan yana buɗe constantly so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external internal shine wanda yake ta ciki wanda kamar yadda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba external kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje amma daga cikin wanda suka fi wahalar sha'ani shine thrombosed hemorrhoid wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne kumbura sai zo yayi waje amma daga cikin manya-manyan alamomi shine tsananin tsananin zafi zafin da in ba a kiyaye ba ma waɗansu har akan ba su gado sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura ga baki ɗaya. To likita shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir? E tabbas akwai su wa'insu kuma ba wai zallan ya bane ba rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basu da kuma ba ma basu din yake da shi ba wato marar lafiya kenan musamman yayin da ya je gurin likita bari wani bayani a gurguje wanda yana da kyau don Allah mu fahimta da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya hada na dubura in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne to yayin da kace kuma kana da basir abinda ni likita zan dauka shine a ai wani likita already likitoci ya ganka ko kuma ya ganki ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa e kana da basir to da ka zo ka faɗa mun ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne to ba dole kasance na tsananta a bincike ba musamman ya kasance cewa ga feshin guda talatin suna jira a baya gashi ya kasance cewa a ah, ni kaina na gaji ko kuma akwai wasu aikace aikace ko kuma gashi an kawo emergency to kai kuma ka zo ka ce mu kana da basir to abinda zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne ba abun mamaki bane ba basir kake da shi ba dan uwana ba abun mamaki bane hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus any ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma so bari dan su a gurguje nan su ma a namu fahimtar basir ɗin na mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da da ne yanzu kama aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura to ga mutum ba dole ya san rami bane wannan zai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami bane so kaga a matsayin ka na likita ba dole ka sa himma da ƙwazo a yi wannan binciken da na faɗa a baya ba wannan ya kasance fisho ne shine kamar ɗan yago wanda yake bulukowa ko da wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane fisho ne abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir so duk ba su bane carcinoma kan ma kansa ne gabaki daya so in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin asalin hannun riga kuma gabaki baki ɗaya management ɗinsu da treatment ɗinsu ba iri ɗaya ba ne balle kuma mutum wani cucuka yake da shi wato pruritus any kenan ya ta samun kaikai na wannan duburan wannan kuma ya kasance a yana barin farce ya ji ciwo kan shi wanda zai iya jawo fisher ɗin for example duk za su taru da kalma guda ɗaya ne ina da basir so sa jama'a in kun zo kar ku ce wa likita a mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma yana da kyau ku yi insistent ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya eh, akwai ƙwararrun ma'aikata in ba haka ba to zai kasance mutum ya zo ya developing wani condition din da ba shi ba sai yi satuka wata da watanni wa'insu ma har wa'insu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya daɗe yana bata kuɗin shi ta daɗe tana bata kuɗin ta bata lokaci tare da kuma shan magunguna da ba gaira ba dalili. To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar? To gaskiya wannan ya fi alaƙa da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da ya daɗe yake yi da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. In kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba mamaki ba ne zai iya developing ishi amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata baya da irin wannan ishi na bayan gida mai tauri ko kuma ya zo ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne rike bayan gida ba don komai ba don alal misali ina jin eh, wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaunan babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci ya yi alal misali sha ɗaya da rabin safe mutum yake jin bayan gida sai ce a aito ainihin da awa ɗaya da rabi za a kira sallan azahar to bare bari sai lokacin sallan azahar kunna in ta yi kafin ya je ya bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din so kenan babu wani takamaiman lokacin da za a ce maka ainihin da sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu wata uku a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zo ya dame su su fara bulukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allah ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allah zai tafi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiko da kuma zaki da cutar basir. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya.